Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar. Haka kuma a kodayaushe yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsaloli da muke fuskanta ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman. Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai. na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa musamman a nafiyar afirka inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai suleiman umaru bura shine sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jaridar Nijar Maison de la Presse. Mu aikin da muke yi na al'umma ne shine ake cewa da duwa da public a l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman ka tashi kana neman wani labaru ma'aikata ta gwamnati matsala ne in kuma ga an baka shi saboda ana tambanin a wa na iya tare da mu wancan wa ba tare da yake da mu kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu kamar wanda wani ministar ya faɗi akwai jaridu bakai kuma akwai jaridu makiya kenan akwai masu sama akwai wani busa sama to kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta kasa a wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye yancin samun bayanai gwamnatin Nijar ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce ke tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su kamar yadda shugaban kungiyar onimed jihar mamman ke bayani a kai akwai kuduri da aka dauka a nan kasar mu ta nijar wadda ke ba da damar dan jarida ya je ya nemi labari kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga wa'annan labarin kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damai ya yi hira da su don su kawo haske a ta da aikin kasa tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public shi ne service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma a'a daga inda ka ce ɗan jarida ne daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma daga wannan lokacin labari ya hi karhin naka mai naku ne na ƙasa ne gaba ɗaya na al'umma ne mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya don kanmu ba su damar su mai damu nasu ko kuma su mai damu 'yan adawa su su ce mu ma tare muke da 'yan adawa suleiman bura ya kara da cewa hulɗa a tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu. relation kin ko in ce hulɗar yadda take ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya tunda yau in dai ba su bane suke neman ku yau in ku ne kuke neman su akwai matsala sai an shiga kwama sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi jarida ba ta yi da demokrasi demokrasi ba ta yi yadda jarida kenan tare ne suke ba iya raba su. To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi hulɗa tsakanin gwamnatin Nijar da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa kofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma. tuna ina ganin dai ga yau dai Nijar ba wani matsala ko guda da yan jarida muna hulɗa da su muna so abu guda ne dan jarida shaudai labari wanda zaman tashi kai kasar mu gaba ba wanda zai bata mutane ba kuma ko da dan jarida na siyasa ko wanda dan ce hulɗa abin da ga dama dan jarida ba karamin aiki ne tunda ce ma aka yi ga iko ana za a cewa shi na kamar iko na hudu cikin ƙasa saboda in babu jarida babu labari ganin mahimmancin alakar aikin jarida da salon mulkin demokuraɗiyya ya sa shugaban kungiyar onimed yi wa bangarori wannan tunatarwa ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta da aikin shi yake yin kuskure lallai da kai kuskure kuma mun san da wannan kuskure 'yan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda Eh, eh, kundin ƙasa ya tsara daidai yadda dokokin ƙasa suka tsara shi mai iko shi hukuma ta tunkari aikin jarida shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani. a nan minista salisu habi na ganin dole ne 'yan jarida su rika sara suna dubin bakin gatari. Dan jarida in zo tambayi labari an bashi bayani amma ka san akwai bayani da ba za a basu ba saboda wanda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi ka zo ka tambayi mai iko ba ba ka zo ka tambayi abubuwa sai ka zo ka yi karya kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambayi mu mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi in akwai abin da ba daidai ba dole dan jarida ce ku hankali abu baka zahawa bai da kyau daidai ne wannan kuma in wani an sai yayi wani cuta ko yayi lahi dole a ce wani yayi lahi kaza in an bincika an gazancen na gaske ne to kaga wannan shirya gobe wannan sai ma an ba shi gada rahoton kungiyar kare hakkin yan jarida ta kasa da kasa rsf ya bayyana cewa Nijar ce kasa ta 66 a duniya wajen mutunta 'yancin aikin jarida a shekarar 2019 lamarin da ke nunin kasar na ƙara ja da baya a 'yan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. madalla kada a sha'afa dai. Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin ko ta kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman. Wannan tattaunawa ta za ta karkata ne akan alakar 'yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wani alakar da ake ta magana kullum wai ya take ne. Wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa. da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimai. abin da sa suka zama dan juma da dan jimai, saboda kowanne al'umma ya kewa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cikab kullum na kan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin kasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko da a tsakiya suke baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma mm. aiki mm. menene kuma haɗin jami'an tsaro da su 'yan jarida to idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da 'yan jarida kamar yadda na ke ce maka dan duma ne da dan jummai su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya kuma ko da lokaci za ka gansa tare a wajen aiki duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi suke baje kolin su mm. to ba inda zaka ga dan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda duk da wannan alaka da ka faɗa ta dan jumma da dan jummai amma kullum ba ka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu wai me yake sababa ta ne wato abin da yake kawo su jami'an tsaro ko da yan jarida ake kwafsa kuma galibi mu a nan kasashen mu masu tasowa za ka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa 'yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta za ka ga ko a jami'an tsaron za ka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan mukamai su suka fi gane darajar ɗan jarida wanda za ka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tariya duk lokacin da aka cewa an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda misali ko sabon darakta na dss misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata jiha a matakinsa na farko za ka ga 'yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira 'yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali za ka ga idan aka kawo sabon kwamishinan 'yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an damke masu laifuka daban-daban mm. kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga nan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole akwai kuma matsayin da ake kallon ɗan jarida waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi duba da kai duk lokacin da ka je zaka ɗauki labari ko zaka yi aikin ka ko zaka yi bincike na kwaf musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism mm. wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari mm. jami'in tsaro wani lokaci ya kalli dan jarida kamar mai tonon asiri ne kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro za ka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba bambancinsa da jami'an tsaro akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lalle ba ne bai gaya al'umma. Yawa dama a wannan gabar dama abin da ke son gama dama su 'yan jarida ana zargin su da cewa ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba musamman al'amuran da suka shafi tsaro. To kaga misali da kai haka sai ka tuna min wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridun Daily Trust da kuma kwamandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta masu da kayar baya a arewa maso gabacin najeriya a maiduguri a inda ita jaridar daily trust ta buga labari a bisa ga doron kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su kwamandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake ƙoƙarin daƙile wannan matsala abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kamar matakin da jarida ta ɗauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su mu da suke filin daga suke yaki to anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an bi ta ɓarawa abu ta mabi sau Dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abin zai kawo a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da 'yancin da za a yada labarai. To Madalla kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. ka muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman. A yau muna tare da waɗansu baki na musamman Malam Abubakar da Malam Hauwa wanda za mu tattauna da su akan karatun Braille. Washi mai sauraro kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malam Hauwa barin fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi barin fara da mace yar uwata. Wai Malam Hauwa menene ma dai Braille din nan? jama'a assalamu alaikum. Wata kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi. wato wannan katin ne da muke ganin kamar mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi. Kaga littafi kawai da kuje-kuje. Eh. Malam Abubakar, za ƙara. So shi asalin rubutun Braille ɗin kamar yadda ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi asalin braille din ma sojoji ke amfani da shi daga baya ne aka sami wani makaho eh, mai suna louis braille shine aka mai da shi ya zama na makafi yawwa samu sunan inda aka samu sunan braille in kenan to shi wannan rubutu na braille dage dage ne digo daya digo kaza digo kaza to ta yaya kuke iya bambance wannan kuma kuma da shi kalma eh kowane rubutu eh, kowane kalma zan ce kenan na abcd mm. yana da nashi digon a tana da nata daban b nashi kowanne yana da nashi to ta haka ake bambancewa a da nata b da nata haka duka har zuwa z to daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji eh no just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kamar daga nursery mm. shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu mm. so kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi a kimiyya ne fasaha ne ne tarihi ne da duk abin da muka san da kidaye-kidaye da yarurruka da ana iya rubuta shi da braille din? Eh ana iya rubuta shi da braille ba wai akwai su bane wasu akwai wasu kuma babu sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na braille. To akwai malam Abubakar mm. akwai wayansu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wayansu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun braille? Eh akwai shi na farko akwai writing frame slate kenan akwai kuma stylus abinda kamar yauwa za ki sa fefan ki a ciki sai ki ɗauko wannan biro ɗin naki wanda muke ce mai stylus so sai ki dinga mm, sannan kuma akwai braille machine akwai braille machine shi ma braille machine ɗin kaman wace ne amma shi yadda typewriter yake haka za ki sa fefan shi amma shi zai fito miki da huji huji ne shi wannan ya fi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi amma wani kuma za ki ja ce shi writing frame ya fi mai sauki ni kin ga kamar ni gaskiya na fi yi amfani da writing frame akan shi braille machine na fi so in yi amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma baka tsaka lura sosai ba zai hahaɗe maka rubutu ɗin shi braille machine ɗin shi ma mm-hmm. to kin ji bambanci kenan to shi a karatun braille ɗin nan tun da ji an ce kalmomi ne akwai na gidaya kuma akwai na karatun larabci haka da kowan sauran yare tabbas akwai shi duka akwai akwai arabic akwai numbers na 123 duk akwai su mm, wato daya biyu uku gida ya kenan tabbas da to duk abin da aka samu akwai daɗin sa da rashin daɗin sa wai shi menene matsalolin amfani da shi braille din malam abubakar to matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne za ka fuskanci matsaloli amma kuma muddin in ka iya za ki ga to shi kenan abun ya zama sai dai tarihi sai dai kai ka koya ma wasu ma. kamar wa'ansu matsaloli ne lokacin da ake koya. yawwa matsalolin wuraren yadda za ka riƙe dot dot ɗin. Eh. shi digo-digon eh. saboda ai ga shi za a fara maka kamar yadda za ka fara abcd to shi za a fara koya maka wannan dot ɗin so in ka riga ka iya shi sai a zo a fara rike hannunka za a yi ka fara iya rubutu in aka rike hannunka za a ci to rubuta min a zuwa kaza so da haka da haka wanda idan ma baka yi ba za a gana maka azaba don gaskiyar magana yadda ake treating din mu mm. ana treating yadda kai ina ga yadda ake treating din mu ma yafi yadda ake treating din masu lafiya kalau gaskiyar magana mm, kenan yawa gaskiya dan ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating ɗinka a hankali a'a treating ɗinka za a yi yadda kana da lafiya kai ma za a yi treating ɗinka kuma za ka in ka iya sai dai labari to kai maganan cewa cewa za a sa ka yi rubutu shin in ka tashi rubuta abc din za ka rubuta wato a ba cadan ko a shi ma rubutun braille din za ka rubuta a wannan shi abc din da za ka rubuta din za a ce maka ka rubuta mu a.1b.12 misali digo-digon kenan shine wannan kalmomin na abcd din da za a ce ka rubuta farko za a ce ka rubuta zuwa a kamar zuwa d daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa z daga nan kuma sai kuma yadda za ka rubuta 1 2 3 4 a ce ka rubuta mun zuwa 1 2 zuwa 10 a haka aka dai har ka zo ka ga Mm, ka wani yaro kan taka mm. haka da hawa wani matsaloli ne shi kika fuskanta lokacin da kike abin nan a gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama saboda mm. kasancewa ni wannan laluran daga baya na same ta to sannan ni na zo na koyi wannan abc din na iya to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan bani da speed bani da sauri mhm. ban iya karanta shi da sauri rubutun ma haka bana iya jin sauri ba kamar wanda ya yi shi tun daga primary ba ya da kin ga an dade ana yi to ni kuma na wajen just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan to shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na wurin rubutawa da karantawa to akwai amfani a cikin kowane abu menene amfanonin da kuka amfana da shi na kasancewan ku inda suka karatu akan maganar braille malama hawa am gaskiya na amfana da braille kam sosai sosai saboda a dalilin iya karatun nan da na na braille gashi har na koma na shiga jami'a har na yi karatu yanzu haka ma ina shekarar karshe ne na jami'a na wani karatu kuma kina iya kin iya karantawa kin yanki ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai abcd akwai full spelling da ake abc da wane ne dinnan akwai kuma wasu alamomi da aka yi kamar in za a rubuta the akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wasu sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a mm-hmm. to akwai irin wa'annan eh, alamomin wanda su kuma hawa hawa ne mataki mataki kamar yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba tukur har yanzu to mana abubakar akwai bukatar a inganta karatun green din a Najeriya eh gaskiya akwai bukatan shi saboda har gobe firamare ne kawai ake yi muke yi sauran za ki ga haɗa mu ake kuma wato babu makarantar gaba da firamare a masu karatun grade babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gwagwarmaya na sha gwagwarmaya a makarantar lokacin da muke tare da mm, mutane masu gani mun sha gwagwarmaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka not wallahi tallahi kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka bi wani lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka zanci abinci a dinga maka je wasa da hankali iri iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yadda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su kuma muma a zo a yi yadda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum muddin da ka riga gama firamare nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai ke wato dole sai dai in ka shiga makaranta ta kowa ta kowa da kowa eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba saboda me suke cewa kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su duba su gani yawa ko za ka iya ko ba za ka iya kai tsaye za ce maka mu makarantar nan ba ma daukan makafi. To yaya kuka kuka yi maneji kuka yi naku karatun? To tun daga Ministry of Education ne wato eh, ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko zaria ko mu da anan yawanci zaria ne maza ko fadan kaje a kafancan maza kenan in kuma mata ne jiji zankuwa. ake tura su a nan kaduna kenan mm. so za su baka takarda su ka je sai ka kai ma makaranta to muddin suka ga wannan rubutu to shine za a aishe ka to da haka da haka ne har <clears throat> aka saba ake daukan makafi don makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mm. mu a inda muka yi zariya kenan a lauta wuta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama To malama Hauwa, ke ma a naki ra'ayin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na din kuma yana da muhimmanci a inganta gaskiya tabbas yana da kyau a inganta karatun yadda malam abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni a nawa ra'ayin zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullum har kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma eh, kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakaninku da su tabbas har yanzu muna samun wannan wariyan a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na ƙasa da na state da na shi kan shi uh, kwamishina kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya hmm. ba da izini cewa kowace makaranta a ringa ɗaukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi wanda suke wannan abu. Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta. Sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce Zahra Aminu Fage nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya.